da yake tattaunawa da gidan radiyon sashen hausa na murya amurka a bauchi dan majalisar datta mai wakiltar shiyar bauchi ta kudu sanata shehu buba wanda har ila yau shine shugaban kwamitin tsaro da basira ta majalisar dattawan najeriya ya ce da shi da mai ba da shawara kan sha'anin tsaro na ƙasa malam nuhu rubado da wasu 'yan majalisar dattawan sun ziyarci kamfanin nnpc inda manajan daraktan kamfanin mele kyari ya shaida musu cewa kamfanin da aka baiwa aikin haƙar albarkacin man fetur din daga ƙasar india ya iso najeriya don fara aikin gadan-gadan a cikin watan Fabrairu nan eh, wannan abun gaskiya ya dami kowa na nemi su waɗanda suke da hakkin hako wannan man ma'ana su ah, ma'aikatan ndpc kenan ƙarƙashin shi ah, gmd eh, ah, mele kyari da ni da mai girma mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro malam nuhu ribadu da kuma wa'yansu daga cikin 'yan majalisar mu mun kira shi mun zanna da shi cewa ga wannan abun harka na tonon mai a kulmani da ke tsakanin bauchi da gombe tun da mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya zo ya lancin dinsa mun ji shiru mai ake ciki kuma mun ga cewa ba a tafi wajen ba to gaskiya ya mana bayanai gamsassu ita harka ta tonon mai ba karamin abu bane an riga da an ba da wannan aikin a ta kamfani ta indians kuma sun shigo najeriya suna shirye-shirye kuma in allah ya so da ya tabbatar mana cewa daga cikin watan biyu din nan lokacin da muka zanna da shi watan goma ne ya ce shirye-shiryen su cewa wannan watan biyu da muka shiga yanzu za su zo za a fara wannan aikin na tonan mato muna nan mun sa ido muka cewa abin da za su yi akan insha Allah na ya tabbatar muku cewa idan muka ga wannan watan ta wuce ba a zo aka fara aikin nan ba insha Allah ta'ala za mu tada magana kuma za mu san da al'umma halin da ake cikin insha Allah a ɗaya hannun kuma shi ma ɗan majalisar datta mai wakiltar shiyar gombe ta kudu sanata antonis siyako yaro a hira ta da shi a garin gombe ya ce za su bi aikin tonon albarkacin man fetur ɗin hannu da kafa don tabbatar da aikin za mu bi wannan abun sau da kafa sai mun ga yadda aka tura abu zunadi da gaske ne abun ya yi slowing down amma akwai transition na gwamnati ina ga shi shine cause wannan daga wani gwamnati zuwa wata gwamnati daga buhari zuwa tinubu for example so but ba yadda za a ba tarba already an investment a wannan gure an shigar da kuɗi ba kaɗan ba so dole ne kawai mu da kuma mai din an samu so me ya rage saura kawai mu bi gwamnati mu bi petroleum ministry din a ga cewa inganta wannan kulmani business ta dawa a kulmani yawa ba yadda za a yi abu na bayan ana ana neman abin da zai bunkasa economy you know kawai mu yi jaddada tsakaninmu da bauchi state mu hada eh, kafa da gwiwa da karfe mu ga cewa mun sha mun sha nasara a wannan harka Abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a Najeriya.